sunana Maryam Abdulkadir na so in san sunanki. Sunana Hajji Amina Muhammad Suleiman Zabiya. To Hajji Muhammad ganin cewa zaɓe ya gabato a jihar Kaduna masu mm. musa ra'ayin ki kike da niyyar zaɓa? Ina so in zaɓi Malam Nasiru yar Rufa'i. To don me yasa? Dalilin da yasa saboda ya kore mu teachers ya ce ba mu iya ba ba mu sani ba. Sai fito media ce ya biya mu ya biya mu ya biya mu kuma a hali tsakani da Allah bai biya mu ba. For example kamar NUT last month sun fito sun ce mu kawo facebook mu mun ba da facebook mu saboda tsabar ragin yaudaya na wannan gwamnati sai ce mana shi wannan fa'ayi sai suka ce mana su yan yuti din sai suka ce mu dakata ba ba su approval su zo su biya mu ba kuma sannan second round da muka tafi lidwe sai ce by age 50 years by age su ne ya kamata a biya su wannan benefit din su idan ka san cewa baka shekara 50 ba ba za a taba biyan ka benefit ba to kamar waɗanda ba su kai shekara hamsin ba ya za su kuma lidwe ba a biya su ba nut ba a biya su ba kuma wasu mu suna bin outstanding ba shi to shi sa muke so mu zaɓi malam nasir yar fayi dan ya zarce ya kori waɗanda suke cikin aiki wannan confirm mun san a zaune take zai kore su